قد عزم على الرحيل ولم يبق منه إلا القليل وهكذا يجعل الله عز وجل من فضله وإحسانه في ختام هذا الشعر المبارك جملة من العبادات ومنها زكاة الفطر زكاة الفطر وسميت بزكاة الفطر نسبة إلى متعلقها وهو الفطر من هذا الشعر فسميت بذلك زكاة الفطر أيها الإخوة نعمة عظيمة ومنة من الله عز وجل جليلة زكاة الفطر هي فريدة فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فرده النبي صلى الله عليه وسلم فإنه في المنزلة كما فرض الله عز وجل وكما أمر به سبحانه وتعالى لأن الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وجاء في الصحيحين من حديث ابن عباس وحديث ابن عبد من حديث ابن عباس وعريس عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عبد الله بن عمر فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والعر والذكر والأنصى والصغير والكبير من المسلمين إخوة الإيمان العكمة من مشروعية زكاة الفطر ذكر العلماء رحمهم الله تعالى حكما كثيرة من هذه العبادة العظيمة وهي زكاة الفطر أولها طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره ثانيا تطهير الصائم مما قد تعلق بصيامه من نقص ونعو ذلك فهي كالمكملات لما نقص من أجر هذا الصائم ثالثا إظهار شكر إظهار شكر الله عز وجل بأن وفق هذا العبد الفقير إلى الله الضعيف المسكين اتمام شعر رمضان صياما وقياما وما لعك بذلك مما وفقه الله عز وجل من الأعمال الصالحة وقت إخراج زكاة الفطر أما وقت وجوب زكاة الفطر أيها الإخوة فهو غروب شمس ليلة العيد لأنه هو الذي يكون به الفطر من رمضان إذا غربت شمس عيد الفطر انتهى رمضان وانتهى معه الصيام ودخل العيد ولذلك سميت زكاة الفطر وجاء الترخيص في دفع زكاة الفطر أيها الإخوة قبل يوم أو يومين وذلك ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما كان في البخاري أنه كان يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين إخوة الإيمان إن من الأعمال التي ينبغي أن يقوم بها المسلم في ختام هذا الشهر المبارك صلاة العيد ولها منزلة رفيعة عند الله عز وجل لذلك جعل الله لها آداب ومن الآداب التي ينبغي على المسلم أن يقوم بها أيها الإخوة الاغتسال قبل الخروج إلى الصلاة ولقد صاع في الموطع وغيره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى ثانيا من الآداب ألا يخرج في العيد إلى الصلاة حتى يأكل تمرات لما ثبت في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات إلى قوله وكان يأكل ون وترا ثالثا التكبير أيها الإخوة وذلك يكون يوم العيد وهو من السنن العظيمة في هذا اليوم المبارك لقوله تعالى ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما عداكم ولعلكم تشكرون رابعا التجمل للعيدين خامسا الذئاب إلى الصلاة من طريق والعودة من آخر كما روي ذلك عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkanin yabo ya tabbata ga Allah mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa ne da yaddarsa da ƙaddarawarsa da ya ƙaddara mana kawowa wannan lokaci mai tarin albarka shine goman ƙarshe daga cikin wannan wata mai albarka wanda a wannan kwanaki goma ne Allah maɗaukacin sarki ya yi baiwa ga musulman duniya baiwar da ba a taɓa irin ta ba a baya kuma Allah ya kulle bu zai yi irin ta ba a nan gaba shine saukan musu da littafi da yayi wanda ya fi kowane littafi wanda Allah bai saukar da wani littafi kwatankwacinsa ba a wayannan kwanaki goma kamar yadda muka sani 'yan uwa akwai wani dare dare mai albarka wanda ibada a cikin wannan dare ya fi kai wata dubu kana bautatawa Allah saboda falala Allah ne 'yan uwa da kuma kyautayin Allah ga bayinsa Allah ya bibiya wa bayi irin wa'annan lokuta na alkhairi Allah ya yi falala ga bayi ta hanyar wajabta musu waɗansu ibadodi masu girma da biyayya ga Allah ba don komai ba sai don su samu rabauta a wajen Allah wannan wata na ramadana wata ne na ƙiyamun laili wata ne na azumi wata ne na karatun alƙur'ani wata ne na ayyuka nagari, gari shi kuma wannan wata ya ɗauɗa mara tafiya babu abin da ya saura daga cikinsu sai 'yan kwanaki 'yan kaɗan haka Allah maɗaukacin sarki yake cikin falalarsa da kyautatawarsa ya sanya wa'yansu ibadu cikin wannan ƙarshen wannan wata daga cikin ibadu 'yan uwa wanda Allah ya sanya a wa'yannan kwanaki masu zuwa shine zakatul fitr shine zakafin da kai an ambaci wannan zaka zakatul fitr ne saboda dangantuwarta zuwa ga abin da take ɗamfara da shi shine azumi saboda akwai fitr akwai shan ruwa wanda kullum mun sani cewa za mu sha ruwa na ƙarshen rana da za mu kai wannan azumi to akwai shan ruwa na kwanakin da muka yi azumi in ma kwana talatin ko kuma ashirin da tara akwai babban shan ruwa shi yasa sai aka ambace shi da tuna aka ambace ta da suna zakatul fitr malamai suka ce lalle wannan ni'ima ne ga Allah kuma wannan yana nuna bayi suna ban kwana da wani wata mai tsada wanda a shekara babu shi sai guda ɗaya shi ke zuwa shi yasa za mu ga sahabban annabi Muhammad da kuma salafus salih waɗanda suka biyo bayan su tabi'ai da tabi'ut tabi'ina suna yin addu'a yayin da suka fita daga wannan wata suka sha ruwa tsawon tsawon watanni har guda shida suna roƙon Allah don ya karɓa musu waɗannan kyawawan ayyuka hakan nan sukan yi tsawon kwanaki ko kuma watanni guda shida suna roƙon Allah Allah ya kai su wannan wata to ƴan uwa wannan ke nuna akwai bankwana shi yasa Allah ya wajabta mana wannan zakatul fitr wannan zakatul fitr farilla ce wajibi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faralanta ya wajabta ga wannan al'umma lalle mu sani cewa dukkanin wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faralanta wa al'umma kamar yanda Allah ya faralanta ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam baya furci bisa san zuciya duk abin da ya faɗi face wahayi ne daga Allah Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wa'in yuha haka Allah ya ce wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma na'akum anhu fantahu Allah ya ce dukkanin abin da manzo ya zo muku da shi Allah ya ce ku rike shi abin da ya hane ku gabarinsa ku hani in ji Allah shi yasa ya tabbata a cikin bukhari da muslim daga hadisin abdullahi dan umar abdullahi dan umar ke cewa farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakatal fitr manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya faralanta zakafin da kai min ramadana daga cikin wannan wata na ramadana sa'an min tamri sa'i na dabino au sa'an min sha'iri au sa'an min sha'irin ko kuma sa'i na sha'ir alal abdi gabawa dole ne Wal'urri da kuma ɗa shi ma dole ne wa zakari wal'unsa. unsa da mace da namiji gaba ɗayansu wasu ghiri wal kabiri minal musulmin da ƙarami da babba daga cikin dukkanin musulmai sa'i kamar yadda malamai suke faɗi shine mudi guda hudu wanda malamai suka ce idan ba a samu wannan ba a samu tafin hannu tsaka-tsaki haka idan aka kamfato ɗaya a ƙara biyu a ƙara uku a ƙara ya kai guda hudu wannan shine sa'i guda ɗaya shine wanda mutum zai bayar ga kowane mutum ɗaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faralanta wannan imma dabino ne imma sha'ir wato wannan wani ma'auni ne da kuma ƙa'ida kulliya manzan Allah ya bamu wato irin abin da ake ci a gari irinsa ake so mutum ya fitar kada ka je ka samu abin da ba a ba a iya sarrafa shi har a ci shi ko abin da ba a saba cinsa a gari ba ko abin da ya fi arha wanda in ka ba wa mai shi ka haɗa shi da wahala a'a Allah maɗaukacin sarki na cewa lan ta tun fi ƙomin matu tuhibbun Allah ya ce lantana birra ba za ku sami lada na kyakkyawan aiki ba har sai kun ciyar daga abin da kuke so shi yasa akan samu abin da aka saba ci ne a gari sai mutum ka auna da shi ka fitar wannan wajibi ne ga bawa wajibi ne ga ɗa kamar yadda a nan za mu fahimto cewa wajibi ne akan bawa to dukkanin wani wanda ɗawainiyarsa ke kanka na rashin lafiya da cinsa da shansa gaba ɗaya kai ne mai wannan kai ne mai wannan ɗawainiya to dole haƙƙinka ne ka fitan masa da wannan sa'annan kuma da mace da namiji kowanne ana fitan musu da babba da ƙarami duk gaba ɗaya akan fitan musu hatta malamai suka ce an so ɗan da ke cikin ciki shi ma a fitan masa amma yaro ƙarami dole ne a fitar ba kamar yadda waɗansu suke cewa ai illa shine manzon Allah ya ce tuhuratan lissa'im wato wai tsarkakewa ne ga mai azumi don haka wannan ba wai illa ba kaɗai kenan don haka lallai idan kana da yaro karami wajibi ne a wa da wannan yaron ‘yan uwa mu sani cewa wannan zaka ta fidda kai farilla ce wacce Allah maɗaukacin sarki ya faralanta wa ‘yan uwa musulmai baya alatta ga ɗan uwa musulmi wato yayi sakaci a cikinta bari dai wajibi ne ya bayar da wannan zakka da kai ga wanda ya cancance ta daga cikin waɗanda suke karɓar zakka malamai suka ce baya halatta haramun ne mutum ya jirkinta ta hatta zamanto cewa ta wuce ranar idi in dai ba da wani uzuri ba suka ce amma idan ya jirkinta ta ba tare da wani uzuri a shari'a ba to wannan ya saba wa Allah kuma wannan tana nan a wanze tana cikin zimmarsa nauyi ne a wuyansa dole sai ya sauke wannan nauyi amma suka ce idan mutum ya jirkinta bisa wani uzuri daga cikin uzuri wanda shari'a take karɓa to wannan ma tana dawwama a cikin zimmarsa zai fitar da ita ko da bayan idi ne saboda shi ba shi da uzuri gurin rashin fitar da ita kamar yadda ya zo cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa faman addaha qabla salati fa hiya zakatun maqbula wa man addaha ba'da salati fa hiya sadaqatun min as-sadaqat manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace duk wanda ya bada wannan zakka ta fidda kai kafin sallar idi to wannan ita ce zakka wacce take a karba wato an karba masa amma wanda ya bada wannan zakka bayan sallar idi kawai ba zakka yayi ba yayi sadaka ne kamar sadaka da ake yi na yau da gobe yan uwa akwai ikima na Allah kamar yadda malamai suke cewa afa'alullahi ta'ala kulluha mu'allala dukkanin wani aiki na Allah da kaga yayi ko wani tsari na Allah da kaga ya zo da shi to wannan tsari yana da hikima imma ma ka san hikimar imma ta ɓuya gare ka shi yasa malamai suka ce wajabta wannan faralanta wannan zakafin jakai akwai ikimomi masu yawa daga wannan ibada mai girma na ɗaya shine ɗa'a ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma kamanta umarnin manzon Allah kamar yadda yake wajibi a kanka a kaina a kanki a kan kowa sai ya yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bi umarnin manzon Allah wannan yana daga cikin yardarka cewa shi ma'aikin Allah ne shine ta'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akhbara wajtinabu ma anunaha wa zajara wa Allah yu'bada Allah illa bima Shi shine da'a ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam cikin dukkanin abin da ya umarni da shi wannan umarni ne na manzon Allah kuma Allah madaukakin sarki yake fadi kamar yanda ke cikin suratul ahzab Allah maɗaukacin sarki ya ce laƙad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kaseera lalle haƙiƙa koyi kyakkyawa ya zama wajibi gare ku ya tabbata gare ku cikin ɗabi'o'in annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi yasa daga cikin hikima na faralanta wannan zakaffin da kai da'a ga annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma kamanta umarnin manzan Allah tunda shine yace a fitar na biyu kuma daga cikin ikimomi na faranta wannan zakafin da kai shine tsarkakewa ne ga mai azumi na hanyar abin da ya zamanto yayi ta'alluki ga azuminta wato yayi ta'alluki da azuminsa na tawaya wanda zaka ga ba a rasa abin da Allah ya haramta tare da mai azumi kayi wancan abu kayi wancan abu kayi wancan abu Allah ya hana don haka yanzu azumin ka yayi targade yana bukata a gyara to idan ka fitar da wannan zakafin da kai sai ya kasance kamar ya cika ma gurbin da ka samu tawaya na wannan azumi da kai na ladan ka sai ya zamanto cewa wannan zakafin da kai ka cike wannan lada naka sa'annan malamai suka ce daga cikin hikima shine godiya wa Allah na yanda ya datar da bawa wanda yake mai rauni muskini har ya kai ya cika wannan wata mai albarka ta hanyar yin azumi ta hanyar ƙiyamun laili da kuma sauran ibadodi da ayyuka na gari wato Allah ya datar da kai wani bai kai wannan wata ba wani kafin watan ya shigo Allah ya karɓi rayuwarsa amma kai ka gode wa Allah ka shigo cikin watan Allah ya yi ka da lafiya wani yana kwance a gadon asibiti Sa'annan Allah ya hore ma abin da kake yin buɗe baki wani Allah bai hore masa ba don haka ka yi azumi kwana talatin ko kuma ashirin da tara ka cika azuminka ta wannan godiya wa Allah ne bisa wannan ni'imar da Allah ya yi maka shi yasa Allah sai ya ce ga wani aiki wanda ƙarashen wancan aiki ne shine ka fitar da zakatul fitr wanda malamai sun yi bayani dangane da lokacin da ake fitar da wannan zakafin da kai lokacin da yake zama wajibi shine lokacin da rana na sallar idi ya waɗi wato wanda yake shine yake zamanto cewa an sha ruwa shine fitir ɗin an sha ruwa daga watan ramadana gaba ɗaya an sauke azumi to daga nan wannan zakafin da kai ta zama wajibi idan ranar wannan daren idi ta zamanto ta waɗi to ramadana ya ƙare an gama azumi sa'annan kuma azumin ma shi ma ya sauka sa'annan kuma idi ya shiga shi ya sa ma aka ambace ta zakatun fitr amma malamai suka ce sauki ya samu kamar yanda ya tabbata daga Abdullahi ɗan Umar kamar yadda ke cikin Bukhari mutum babu laifi yakan iya fitarwa ana saura kwana ɗaya ko kwana biyu wannan ya halatta mutum ya fitar ya ba wa wanda ke karɓar wannan zakka kamar yadda hadisi ya tabbata cikin bukhari abdullahi Ɗan umar annahu kana yu'ti alladhina yaqbalunaha wa kanu yu'tunaha qabla al-fitr bi yawmin aw wato abdullahi Ɗan umar ya kasance yana ba da wannan zaka ta fidda kai ga waɗanda suke karɓarta wanda suna bayarwa kafin ranar idi da rana ɗaya ko rana biyu yan uwa bayan wannan zakafin da kai kamar yadda muke bayani akwai wayansu masail wanda suke kai kawo ko da yaushe nan ka ji wa'insu suna ya halatta wa'ansu su ce bai halatta ba kamar yadda muka fara bayani shi ne. wajibi ne a fitarwa da yaro ko yau aka haife shi wajibi ne a fitarwa da yaro ko ana saura sakunkuna rana ta wajibi ne a fitarwa da yaro ko da ana iwa shegari ne kafin a tafi idi wajibi ne in an haife shi a fitan masa da shi sa'annan kuma yaro wanda ke ciki wannan malamai suka ce an so saboda yawaita lada kaga ko dan fatan Allah ya sauki ma'aifiyarsa cikin ƙoshin lafiya ya kamata kai wannan dan godiya wa Allah shi ma hanya ne da Allah zai amsa addu'ar ka ya sauke ta lafiya amma daga cikin abubuwan da ake tattaunawa shine wa'ansu suna ganin za a fitar da ƙima wannan zance ne na malaman hanafiya amma wa'ansu malamai suka ce a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ya fitar shine abinci don haka wajibi ne a fitar da wannan abinci wa'anda suka ce a'a za a iya fitar da ƙima ka fitar da kuɗi ka auna nawa ne idan za ka sai a misali shinkafa kwano kaza suka ce to shi shikenan zaka iya kimantawa sai ka fitar da kuɗi amma wayansu malamai suka ce a'a manzon Allah duk wani abu da za ku yi ta'alili da shi ko cewa a'a za a shiga cikin yanayi na babu ko a'a jama'a za su iya zamanto cewa sun wadata kowa ba shi da bukatar wannan abinci ƙila zai zamanto cewa yanzu kuɗin sarrafa wannan abincin ne mutum yake da bukatarsa shi yasa dan haka suka ce za a iya yi a bada kuɗi amma suka ce a'a dukkanin abin da kuke ta'alili a kansa akwai irinsa a zamanin manzan Allah eh idan cewa a'a akwai mutanen da suke da abincin ya musu yawa ba su da kuɗin da za su sarrafa akwai irinsu amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya fitar da abinci bai fitar da kuɗi ba shi yasa nan suka ce su baya halatta amma irin wannan masail khilafiya ijtihadiyya ba a ta da jijiyoyin wuya idan ya kasance ya kai yanayi na tilas ba yanda za a yi sai dai a fitar da kima din to wannan malamai suna da ka'ida cewa ad-daruratu tubi'ul mahdhurat dan haka wannan min babid darura a iya a fitar amma dai abin da yake shine mafi sauki kuma shine wanda yake zaka cire kanka daga sabani fitar da abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya fitar amma idan ka ji wani yana cewa a fitar da kima to wannan ba cikin masail ne wanda za a yi ta gaba ko a yi kiyayya ko a ringa tayar da jijiyoyin wuya ba a'a a ringa ajiye abu inda malamai suka ajiye kamar yadda suke da ka'ida la inkara fi masa'il ijtihad ba a inkari cikin masail ijtihadiyya nan wanda ijtihadi su ma suka yi suka faɗi haka kuma akwai yanayin ma da zai iya kaiwa dole sai dai ma ka fitar da kimar shi yasa dai abin da ya da manzon Allah ya fitar shine abincin dan haka kai ma yi kokari ka fitar da abinci dan ka cire kanka daga cikin sabani kamar yadda suke cewa al-khuruju min al-khilafi musta'abbun fita daga sabani an so sa'annan 'yan uwa bayan wannan daga cikin abubuwa waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya ɗora mana a wannan wata bayan fidda kai kamar yadda kuma idan mutum aka bashi don wani yakan iya ta to a'a za a fitar da kuɗi to shi mutum in na bashi ya halatta ya siyar eh idan shi ya mallake ta ya halatta ya siyar don yanzu ya zama mallakinsa in ka bashi abincin in ya ga dama ya siyar in ya ga dama ya ci eh amma kai san ba za ka ba da kima ba in kuma ya kai yanayin da za ka bayar nan ma bai kamata a ringa da jijiyoyin wuya ba kamar yadda bayan waɗannan ayyuka na zakatul fitr Allah ya dora mana wayansu ayyuka a ƙarshen wannan wata mai albarka shine sallar idi mu sani cewa sallar idi tana da matsayi a wajen Allah tana da girma shi yasa ma Allah ya sanya mata wayansu ladubba wanda ake so a matsayina na musulmi a matsayinka na musulmi a matsayinki na musulma ki ɗabi'antu da wannan ɗabi'a shi yasa daga cikin wannan ladubba shine ana so mutum yayi wanka yayi tsafta kafin ya fita zuwa gurin sallah wanda hadisi ya tabbata kamar yadda yake cikin muwatta na ina imamu malik da kuma waninsa cewa abdullahi Ɗan umar kana yaghtasilu yawmal fitr qabla an yaghduwa ila al-musalla abdullahi Ɗan umar yana yin wanka ranar idi kafin yayi sammako zuwa ga sallar idi sai yayi wanka daga cikin ladubba kuma 'yan uwa na wannan sallah na idi shine ana so mutum ya ci ɗan wa'ansu abubuwa kamar dabino shine annabi sallallahu alaihi wasallama yake ci wutiri kafin ya fita wanda ana so kai ma tun a gida ka yi ƙoƙari ka ɗan samu abu ka ɗan kai bakinka kaga saɓanin sallah kuma na layya wanda sai mutum ya dawo daga iri sannan shi yake ci amma wannan ana so kafin ka fita ɗan uwa ka ɗan samu dabino wato marra ake cewa ko wannan ko wutiri ka sa a bakinka kamar yadda hadisi ya tabbata cikin bukhari daga anas ɗan malik allah ya ƙara masa yadda yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yawmal fitr hatta ya'kula tamarat manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya yin sammako ranar idi idi na azumi baya yin sammako har sai ya ci ɗan dabino haka sa'annan kuma ya kasance yana cin wuturi sa'annan daga cikin adab na wannan idi shine akwai a takbir kabbara da ake yi wanda wannan yana daga cikin sunnoni masu girma ranar idi kamar yadda Allah ke faɗi wali tukmilu iddata wali tukabbiru Allah ala ma adakum wa la'allakum tashkurun Allah yace domin ku cika kwanakinku ku cika lissafinku sa'annan domin ku girmama Allah akan abin da Allah ya baku dan hakan zai sa ku gode wa Allah wanda sifarsa shine Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd ana so mutum yan uwa daga cikin adab na wannan sallar idi ana so mutum ya ci ado ya sa sababbin kayansa sa'annan kuma daga cikin adab ana so mutum idan ya tafi zuwa ga gurin da za a yi sallah ta wata hanya ana so sunna ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ya canja hanya ya dawo ta wata hanyar daban kamar yadda aka rawaito hadisi daga jabir allah maɗaukacin sarki ya ƙara masa yadda ya ce kanan nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yawmu idin khalafa tariq Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ranar idi yayi yana canja hanya wayannan sune daga cikin adab wanda ya kamata bawa ya tsayi da su adab da ya kamata bawa ya kamanta ya tsayi da su a cikin wannan kwanaki na wayannan idin sa'annan kuma 'yan uwa ban gushe ba ina tunar da 'yan uwa wallahi wa'yansu 'yan uwa abin ban mamaki yanda ka san azumin ma Allah bai karɓa ba don daga cikin alamar Allah ya karɓa azuminka ne yayin da aka sha ruwa kaga ka samu caji wa imani amma ba ana shan ruwa a lokacin ne ka saba wa Allah ba wannan ya nuna cewa azuminka Allah ma bai karɓa ba don Allah ya faralanta azumin ne Allah ya wajabta azumin ne saboda kai bawa ka samu attaƙawa. kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani an wajabta azumi gare ku kamar yadda aka wajabtawa waɗanda suka kafin ku sai Allah ya ce la'allakum tattaqun malamai suka ce la'alla idan Allah yana magana ba littaraji ba ne littaƙiƙ ne ai tabbas idan kuka yi wannan azumi za ku samu tsoron Allah tsoron Allah kuma shine kai aiki duk da wani da'a na Allah kamar yadda tal bin abib yake cewa attaqwa an ta'mal bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju sawab Allah wa an tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah tsoron Allah shine kai amfani kai aiki da da'ar Allah da'a na Allah shine duk abin da a cikinsa akwai yardar Allah akwai soyayyar Allah akan wani haske daga Allah shine na ilimi saboda kana mai kwaɗayin ladan Allah kaga bu zaka ce kana bautatawa Allah bane kayi amfani da attaqwa wai a'a ba dan Allah isa ka a cikin aljanna ba wannan ba tauhidi bane wannan ba imani bane dan duk imaninka baka kai annabawa ba amma Allah da ya lissafo annabawa Allah sai ya ce innahum kanu yusari'una fil khairat na yad'unana ragaban wa rahaba wa kalula na khashi'in Allah ya ce lalle su wa'annan annabawa sun kasance suna gaggawa gurin aikata alkhairi sai Allah ya ce wa yad'unana kuma suna bautata mana saboda addu'a wal ibada kamar yadda Allah ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin dan haka zaka yi aiki da da'ar Allah ne don kwaɗayin ladan Allah kuma ka bar saɓa wa Allah kan wani haske daga Allah saboda kana mai tsoron ukubar Allah wannan shi ne attaƙawa. saboda shi ne Allah ya ce mu yi azumi to yayin da aka sha ruwa a sannan ne ka ɗauɗa mara na saɓa wa Allah wannan ya nuna ba baka samu taƙawa ba kenan shi ya sa a yir, muna janyo hankali musamman ga samari saboda wannan ƙasa na san akwai teku ko za ka ga samari da 'yan mata yayin da aka sha ruwa wani daga nan kuma hanya ne na saba wa Allah a zai a cakuɗa maza da mata a ringa wanka tsirara a cikin ruwa wannan ba mu gode wa Allah ba abin da ya kamata mu yi shi ne mu samu canji na imaninmu a ga irin yadda muke zuwa cikin masallaci muke zuwa sallah ta'ajjud tarawe ƙiyamin laili da muke ta yi to a ga amfaninsa a bayan sallah wannan ke nuna cewa lallai mun yi wa imaninmu caji amma yayin da muka sha ruwa sa'annan a sannan ne za mu ɗauɗa mara saɓa wa Allah wannan ya nuna ashe azumin mu Allah bai karɓa ba ashe dalilin da yasa Allah ya ce mu yi azumi ashe ba mu samu wannan abu ba shine tsoron Allah dan haka mu ji tsoron Allah 'yan uwa idan Allah ya kai mu bayan sallah mu gode wa Allah ta hanyar ni'imar da ya yi mana na wannan kwanaki guda talatin ko kuma ashirin da tara muna kame baki tun daga bullowa alfijir zuwa waɗuwar rana mu ne a cikin masallatai mu ne masu itikafi mu ne masu karatun alƙur'ani mu ne masu zuwa gurin tafsirin alƙur'ani mai girma mu ne masu zikiri mu ne masu hailala mu ne masu istighfari mu ne masu salatin annabi sallallahu alaihi wasallam to ya kamata aikin nan mu ɗore har bayan ramadana wannan shi ke nuna cewa lallai cajinmu da muka yi wa imaninmu ya yi caji don haka a gurguje kafin na sauka akwai sanarwa kamar haka ‘yan uwa aikin alkhairi kowane iri ne a wannan wata ya fi dukkanin wata shi isa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka yi umara a wannan watan na ramadana daidai kake da kayi hajji tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ka duba wanda ya yi hajji tare da manzan Allah ai ya sha daɗi wanda ya yi hajji tare da manzan Allah ya samu falala sahabbai da menene sahabbai suka fi kowa saboda sun ga manzan Allah sun zauna da manzan Allah sun ci abinci da manzan Allah sun yi ma'amala da manzan Allah sun aura wa manzan Allah ya aura musu sun yi imani mun yi imani amma saboda wancan daraja da suka samu Allah ya fifita su irinsu ba za a yi ba har zuwa tashin alkiyama na musamman ne su kamar yanda shi ma manzan Allah na musamman ne sai Allah ya zaɓi sahabbai to manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce umara da za ka yi a watan ramadana daidai yake da kayi aikin hajji tare da annabi sallallahu alaihi wasallam shi sa duk wani aiki da za ka yi na alkhairi ɗan uwa babu wani aiki da za ka yi da ya kai aikin da za ka yi a wannan wata satin da ya wuce mun nemi 5,000 cikin ikon Allah mun samu 2,000 ɗan uwa yi ƙoƙari cikin wannan goman ƙarshe wanda shi karan kansa goman ƙarshen ya fi kowane goma tsada a cikin wannan watan ya fi goma na farko ya fi na tsakiya nan ne fa tsadar take dukkanin abin da ake nema na alkhairi a waɗannan kwanakin ne ƴan uwa yi ƙoƙari yi ƙoƙari idan kana da hali ka ba mu wannan kuɗin gaba ɗaya yanzu a cikin 5000 an samu 2000 saura nawa ɗan uwa yi ƙoƙari ka samu wannan alkhairi saura 3000 kuma gashi 'yan kwanakin wata juma'ar ba a cikin wannan wata ba ne kafin watan ya fita baka sani ba ta yi ma ba lallai ne a yi sallar idin da kai ba ta yi ma an ka yi sallar idin ba lallai ka ƙara zuwa wani watan ba ɗan uwa yi ƙoƙari ka samu aljanna shi yasa ƴan uwa a taimaka a taimaka muna buƙatar 3000 a taimaka mu samu wani wanda zai biya ka sani cewa wannan ajiya ne sadaka jariya ne musamman abin da ya shafi gyaran masallaci za ka ga za ka mutu amma har yanzu wannan abu Allah yana ta rubuta ma a cikin account ɗinka babu irin aiki mai tsada sama da irin waɗannan ayyuka guda uku kamar yadda manzon Allah ya faɗi su ne ba sa yankewa ko dai sarka jariya wanda shi ne yana cikinsa gina masallaci gina makaranta gina bishiya na wani abu da za a ringa amfana ko rijiya wannan kuɗin da muke nema gina ɗakin Allah za a yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya gina wa Allah masallaci Allah zai gina masa gida a aljanna lokacin da dukiya ba ta amfani a sannan Allah kuma zai amfanar da kai da abin da kai lokacin da wani matsayi baya amfani a lokacin Allah zai amfanar da kai da abin da kai don haka ɗan uwa yi ƙoƙari ka taimaka kada ka bari shaidan ya yi ma ƙasa a gwiwa ya ana ka samun alkhairi da ke cikin wannan wata kamar yadda na ce wata juma'ar ba a cikin watan ba ne yi haƙuri yanzu ka nemi aljanna ɗan uwa Allah maɗaukacin sarki ya ba da ikon taimakawa don haka dai muna buƙatar 3000 sannan kuma sanarwa na biyu gobe idan Allah ya kai mu wannan masallaci na ibn abbas babban malaminmu sheikh muhammad umar jallo allah ya ƙara masa lafiya da nisan kwana insha Allah a gobe zai rufe tafsiri a wannan masallaci Ɗan uwa irin alatta wannan waje wanda irin wannan tafsiri da irin bayan Allah da suke zuwa so ɗaya ne a shekara dan na tabbata bayan azumin Ramadana ba za a samu a ce an zauna tafsiri a ce kowa yana yin azumi ba zai yi wahala wani yayi wani baya yi amma gashi za a rufe tafsiri kuma ka san akwai addu'o'i da za a yi kana da bukata ina da bukata kina da bukata zo mu yi tawassali da wannan rufe wannan tafsirin zo mu kamun kafa da rufe wannan tafsirin dan uwa zo ka halatta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna alaihimus sakina وعفته الملائكة وغشيتهم الرعمة وذكرهم الله في من عنده من زن الله يتي وإن سمتاني tattaru ba? cikin ɗaki daga cikin ɗakunan Allah suna karanta alƙur'ani suna yin mani face sai Allah ya sauka musu da nutsuwa face sai ra'ama ta lullube su ɗan uwa ka zo wajen da rahama za ta lullube ka a wata mai tsada don haka muna gayyata 'yan uwa a gobe kamar yadda aka saba tafsiri shine ranar ƙarshe ƙila wani daga wannan ranar wani shekarar ba da shi za a yi ba ɗan uwa ka zo ka halarci alkhairi don haka ba mu ɗauke wa kowa ba inda kana da dama eh ina ganin wannan shine kawai Allahumma hadina fi man hadait wa fi man fi man na'am akwai sallar idi karfe tara ko karfe sallar idi kun ga dai mun karanta cewa kana rasu sallama la yaghdu wannan ya nuna ma manzon Allah sammako yake dan haka kai bai kamata ka tsaya ba dan haka dan uwa ka daure a fito da wuri karfe tara naji an bani labari malam Muhammad Umar babu jira kuma wannan shine tsari na addinin musulunci dan a koyawa 'yan uwa riko da lokaci da alkawari shi yasa karfe tara in kuma kai wasa sai dai ka ji ana yi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 لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تعول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تعون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر عمنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم تقوى الله